ni ba gaba ɗaya yanzu ku Allah da Allah zai sa in wajen kwatanu ku ba zan dawo ba <coughs> wallahi lazi ne wajen kwatanu ko ma zan da kwando ya ko da kwan dankali what kai baka san me ya faru ba ma tukuna ciyawa ne zai na yau fa na rasa mai siyan ciyawan nan haka ta gaji ta bushe to ai kaga da kai zaka ka samu jaki ya shi mai kyau ka samu ka bashi kaga ka ka kai aikin lada ko da yaushe mu rinka aikin lada kada mu rinka aiki na san zuciya ni mutane ma kuma ba ni da siya ba ni da ciyarwa inna lillahi wa yo Allah na abun wa ka tabo ne a'a ka banni na ga abun alajabi yau kai din ko wallahi tun da uwata ta haifan ban taba gani wannan abun alajabi ba me faru ruwan tiga turawa da masinta gaba daya an hadu da yan gari an tsame ruwan gaba daya wai a rasa kifi ko guda daya. What? Haba abun da haba. Shi a ruwan tiga A cikin ruwan tiga. Ruwan tiga. To ai kai ba za ka yi mamaki ba. Ni abun da na gani da ido na ya sa tsoron Allah ya daɗa kama ni. Ha dole ne. Wato na taɓa zuwa Zaria sai na je Kudan. Ka san Kudan garin rake ne. Duk Zaria ba garin da ike da rake sai Kudan. Kuma nan ne za ka sha rake ka more rake. Wato da na je sai na ɗau zobiya sai na bayar a bani rake sai aka ce ba yankan na zobiya sai na ɗari. ina ɗaukar naira ɗari ta da na danka a hannun mai rake ashe shi yanda raken ike idan ka sai na ɗari sai ka in ka gama hensa tsaf sai ka tare totuwar in sati iza ga za ka iya ɗiban dami da sanda ya kai dubu biyu na rake. Hira kyan. A, <laughs> ah! kai da ka tuna min da abin al'ajabi. Nan dariya muka je muka je zariyan nan muka hau mota. Tsuka gudu muke za mu taho Kano. Wuta muke, gudu muke. sai da muka ba kano nan nan kwanan tuwa kira mai hamai mota ta shiga gidan mai shigar da zamu mai zuma mai yana tambayar na nawa za a bamu na nawa za a bamu leƙa da zai wahe ga direban ma ya da idan mutuwa <laughs> allifi ne maka albarka na na bubu kai sauke hannunka sauke hannunka ya mana sauke hannunka sauke hannunka sauke hannunka ka ga sosa kunne yake ah ya ba dan sosa kunne ba kun zo kun tarba mu a majalisa sai ƙarya kuke da ya sa mana wannan ƙaresa daban wannan ƙaresa daban kai ka bu kowa sanin halina duk lokacin da aka yi ƙarya sai na ji ƙuda ya soka akan ku to tunda ka ce ba a mutuwa shi kenan ko kuma ba a hayar rake a da kallo yanzu ba yi ƙaryan kenan lawa kirin dukan ku nan dukan kudan makareta ne lawa kirin ya tara hanya za a yi farfe su a ina ya alahira to bari janye na fina